Ma sauraro kullalubo radio BOH Hausa ne da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci Tehran. ba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan wanda za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san shiri ne da wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka gudana a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan sai mu kawo muku labaran duniya da dumi su. sai kuma a ji shirin nan na mu koma noma sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa to muna fatan dai za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya amma za a fara jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 30 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 4 ga watan rabiu thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 11 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoban shekara ta 2011 aitullah amit zanjani ɗaya daga cikin manyan malamai na kasar irin yarsu an haifi abbas zanjani a kasar ta iran bayan karantar da ɗalibansa masu ɗaukar ilimi na addinin musulunci ya kasance kuma yana karantarwa a jami'a da kuma makarantun hausa a zanjan wanda haka kuma ya taɓa zama wakili a majalisar dokokin ƙasar iran har sau biyu ya kuma rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana ɗan shekaru 74 a duniya. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 112 da suka gabata a ranar irin ta yau 30 ga watan oktoban shekara ta 1910 harry donan wanda ya fara kawo tunanin kafa kungiyar bayar da agaji ta red cross ya rasu a haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayu na shekara ta 1828 ya rika rubuta kananan tafai yana rabawa ga jama'a waɗanda suke karfa gwiwar mutane da su rika taimaka ma jama'a a lokutan yaƙi musamman ma waɗanda yaƙin ya ritsa da su daga cikin fararen hula sakamakon wannan tunani nasa a shekara ta 1864 an cimma wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar janiba a tsakanin ƙasashe goma sha shida na duniya inda daga nan ne kuma aka amince da kafa ƙungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan ƙungiya dai ta bunƙasa matuƙa inda tun daga wancan lokacin ne da ta fara aikanta wasu daga cikin kasashen musamman ma na turai suka buɗe rassa na kungiyar a cikin kasashen su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka da kuma kasashen larabawa gami da latin amurka inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama na taimako ta yadda likitoci da dama da kuma masana a bangaren kiwon lafiya suna bayar da gudunmuwarsu wajen taimakawa jama'a a ƙarƙashin wannan kungiya.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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tumadalla yanzu kuma sai a saurari labarin duniya da dumi su tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Najeriya za ta karbi jiragen yaƙi da kuma masu saukan angulu daga ƙasar Turkiyya. A Iraki kuma fashewa guda biyu don yin sanadiyar mutuwar mutane goma a birnin Bagdaza. sai kuma falastinu inda za ku ji cewa wani ba falastine ya kashe ba yahude guda ya kuma raunata wasu hudu a yamma da kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labaran mutane akalla goma ne aka tabbatar da mutuwarsu sannan wasu kimani ashirin suka ji rauni sanadiyar fashewar wasu abubuwa guda biyu a gabacin birnin bagdaza babban birnin ƙasar iraki tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kamfanin dillacin labaran reuters na cewa fashewa ta farko ta auku ne a wani gareji kusa da filin wasan kwallon kafa a gabacin birnin wanda ya yi sanadiyar mutuwar matasa wanda suke wasan ƙwallon kafa a filin amma jami'an tsaro a birnin suna ganin fashe-fashen ba aikin ta'addanci ba ne majiyar 'yan sanda ta kara da cewa akwai wani abu da ya fashe a wani garaji motoci a filin wasan kwallon kafa amma fashewar ya jawo fashewar wata tankar iskar gas da ke kusa da shi kamfanin jilancin labaran afp na ƙasar faransa yana kaltawa ahmad salim shugaban jami'an tsaro na birnin bagdaza yana cewa mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu yayin da wasu ashirin suka ji rauni mutane akalla 150 ne suka rasa rayukansu sanadiyar turmutsitsi a wani taro a jiya da yamma a birnin seoul babban birnin kasar koriya ta kudu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa turmutsatsin ya faru ne da misalin karfe goma na yamma a wani lungu inda ake wani buki da ake kira halloween labarin ya kara da cewa da dama sun rasa rayukansu ne sanadiyar cinkoson mutane a wani kuntaccen wuri sannan akwai wasu da dama suna jinya a asibitocin birnin labarin ya kara da cewa mafi yawan wanda suka mutu mata ne matasa 'yan shekaru tsakanin 20 zuwa 29 labarin ya kara da cewa daga cikin wanda suka mutu akwai 'yan kasashen waje ana sa ran gwamnatin tarayyar najeriya za ta karbi jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa da kuma masu saukar angulu daga kasar turkiya don ƙara kyautata harkokin tsaron ƙasar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto jakadan kasar turkiya a abuja hidayat baraktar yana faɗar haka a bikin ranar samun 'yancin kasar turkiya karo na 99 a ranar juma'a jakadan ya ƙara da cewa dangantakan tsaro da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu bayan ziyarar da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya kawo najeriya a shekarar da ta gabata ne ya bude kofar samun wa'annan jirage bayraktar ya kara da cewa yana fatan gwamnatin najeriya za ta yi amfani da wa'annan jirage don kyautata harkokin tsaron cikin gida a nashi bangaren karamin ministan harkokin najeriya wato jakada zubairu dada wanda ya sami halartar bikin cika shekaru 99 na samun yancin kasar turkiya a abuja ya ce ziyarar da shugaban kasar turkiya ya kawo najeriya a shekara ta 2021 da kuma ziyarar da shugaban buhari ya kai turkiya daga baya ne suka kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu musamman a bangaren tsaro a bangaren kasuwanci kuma dada ya ce najeriya tana kan bakanta na kara hulɗar kasuwanci tsakanin najeriya da turkiya kamar yadda aka cima a shekara ta 2021 a nan abuja masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani bafalastine wanda ba a bayyana sunansa ba har yanzu ya sami nasarar kashe bayahude guda da kuma raunata wasu hudu a garin alkhalil na yamma da kogin jordan da aka mamaye kafin yahudawan su kai shiga shahada kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto kafafin yada labaran falastinawa na cewa falastinin ya halaka bayahude ne da bindiga sannan ya raunata wasu hudu wanda kafafin yada labarai na yahudawa suka ce raunukan ɗaya daga cikinsu suna da tsanani sojoji da 'yan sanda a kasar afirka ta kudu sun kara tsananta matakan tsaro a kasar saboda sanarwar da wasu manya-manyan kasashen duniya suka bayar na cewa akwai barazanar tsaro a wasu yankuna a kasar musamman a arewacin birnin johannesburg shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa akwai bukukuwa da dama wa'anda za a gudanar a kasar afirka ta kudu a ƙarshen wannan makon daga ciki har da bukin nada sarki misu zulu zulu a birnin daban na gabacin kasar a najeriya kuma majiyoyin jami'an tsaro sun nuna cewa an tsananta harkokin tsaro a kasar bayan da kasashen amurka kanada birtaniya da kuma australia suka ba da sanarwar yiwuwar aikata ayyukan ta'addanci a birnin abuja babban birnin kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. inda kuma ga shirin nan na mukoma noma wanda zai tsokaci akan shirin da ake yi ko kuma shawarar da aka nan da za a samar da abinci wadatacce ga nahiyar afirka ai sauraro lafiya mukoma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne a kan yadda wasu ƙwararru suke ganin hanyoyin da idan aka aiki da su za su taimaka domin ganin cewa an warware matsalar yunwa a nahiyar mu ta afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. muhimman matsaloli guda biyu su ne suka jefa duniya a cikin rashin abinci da hauhawar farashin kayayyakin masarufi da makamashi waɗannan abubuwan su ne annobar corona wacce ta ɗauki shekaru kusan biyu da rabi tana addabar bil'adama wannan cuta ta sa farko-farkonta wato daga shekara ta 2019 har zuwa shekara ta 2020 an dakatar da zirga-zirga a cikin ƙasashen duniya mabambanta kai hatta a cikin wasu garuruwa da birane na duniya komai ya tsaya lamarin da ya zama wani yanayi ne da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekarun da za iya tunawa da ɗan adam ya zama yana kulle kanshi da kanshi a cikin gida kuma cuɗayya tsakanin mutane ma ta faskara sai dai ta hanyoyin sadarwa domin cuta ce take yaduwa kuma cuta ce mai hatsarin gaske mai kisa kafin kuma ta kisan sai ta azabtar da mutum ta hanyar hana shi lumfashi da bushewar makogoro da wasu alamomi masu hatsarin gaske da waɗanda suka kamu da wannan cutar suka san su to don haka kasuwanci ya samu koma baya hakanan noman abinci ma ya faskara domin manoman ba su fita balle su je inda za su noma a kayan abincin to a lokacin da aka fara murna an samo allurar rigakafin wannan annoba da fara yin amfani da ita a wasu ƙasashe sai kuma tsokanar turawa suke yi wa rasha ta kai matuka ita kuwa rashin ta ta yaƙi a kan ukraine wannan yaƙin ne ya karya gadon bayan raƙumi kamar yadda larabawa suke cewa wato ya jazaga karuwar yunwa da karancin abinci a duniya domin ko waɗannan ƙasashen biyu masu yaƙi ne kan gaba a duniyan nan wajen samar da abinci da man girki har da matakin zamani saboda haka duk wata matsala ta shafe su ta shafi duniya kuma har yanzu yaƙin nan fa bai zo ƙarshe ba da alama ma ba a hango lokacin da za a kawo ƙarshen shi ba duniya sai ta fada cikin matsaloli da suka shafi tsadar makamashi musamman a kasashen turai da suka dogara da rasha da kaso mafi yawa na makamashin da suke sarrafawa kayan masarufi suka hauhawa abubuwa na buƙatuwar yau da kullum suka nemi faskarar masu ƙaramin ƙarfi wannan ne sa muka ga ɓallar zanga-zanga da jerin gwano da bori a ƙasashe da dama na turai sa nuna ƙin amincewa da yadda rayuwarsu ta yi tsada dama sun saba jin daɗi yanzu kuma da aka fuskanci matsala suka kasa haƙuri wannan ne ya sa masana a nahiyar mu ta afirka suka shiga cikin sahun masu ba da shawarwari a kan hanyoyin da idan aka aiki da su to za a samu sauƙi a wannan matsala ta karancin abinci da ake fuskanta a nahiyar afirka dai da akwai bakin cin abinci har biliyan ɗaya da rabi sai dai a halin yanzu yankin da ake kira zirin afirka mutane miliyan 37 suna fuskantar yunwa saboda shekaru nawa a jere ba a samun saukar ruwan saman da zai sa a yi shuka har ta kai ga girbi a wannan yankin ana fuskantar fari mafi muni da ba taɓa sa ba a cikin shekaru da dama to a ƙarƙashin shirin nan na shirin ci gaba mai ɗorewa ana son a kawo ƙarshen yunwa baki ɗaya a duniya ta da wani mahaloki guda ɗaya ba zai kuka don yunwa ba ana kuma son cimma wannan manufar ne daga nan zuwa shekara ta 2030 wato kenan ma shekaru takwas kacal da suka rage to wani abu da ya kamata a yi la'akari da shi a nan shine cewa batun magance yunwa baki daya batu ne wanda in an ga dama za a iya yi domin a tashin farko dukkanin abubuwan da ake da bukata da suna kayan aiki da akwai su bil'adama ya samar da su allah kuwa ya hore wa bil'adama ilimin da yake amfani da shi wajen yin noma yadda hatta a halin yanzu da akwai wadataccen abincin da zai iya kosar da mutane biliyan goma alhali kuwa kwata-kwata baki ɗaya al'ummar duniya ba su wuce biliyan takwas ba haka masana haka abinci suka bayyana abin da ke sana samun karancin abinci a ne wasu ƙasashe da manyan kamfanoni na ƙasa da ƙasa masu harkar noma ba su kallon abinci kamar gero ko dawa ko shinkafa a matsayin cewa wannan wata bukata ce wata haza ce dan adam yake bukatuwa da ita saboda ya rayu suna kallon shi ne a matsayin haja suna kallon shi ne a matsayin kuɗi don haka sai wanda ke da kuɗi kuma kuɗin yadda suka ayyana zai samu wannan abin da ya zama wajibi sai da shi zai rayu To a nahiyar Asiya za a iya cewa an samar da gagarumin sauyi a shekarun baya a ƙarƙashin shirin nan da aka kira juyin hali a fagen noma a Asiya. Wannan shirin da aka gabatar da shi a shekaru na gomiya ta 1960 ya shigar da sauye-sauye a kan yadda ake yin noma da kuma abin da ake nomawa ɗin da kuma kayan aikin da ake amfani da su a gonaki. bangare mafi girma na shirin ya fara ne daga shekara ta 1965 zuwa ta 1990 ya kuwa faro ne daga kasar japan ya yadu zuwa taiwan korea sannan ya gama asiya sakamakon da aka gani a ƙasa ya bayar da mamaki domin ya kawar da yunwa ya magance talauci fiye da haka shirin ya zama ginshikin ci gaban masana'antu na ƙasashen wannan nahiyar a nahiyar afirka ana son ganin samar da wani tsari wanda idan aka bi shi zai kai ga hanya mai bullewa a matakin farko ana da bukatuwa da azama ta siyasa da shugabannin nahiyar za su nuna domin samar da kayan aiki ko share fage na waɗanda suke so su shigo su yi aikin su ma masu kuɗi su zuba kuɗinsu a cikin wannan fage wani rahoto na ƙungiyar growth international ya ce da akwai bukatar dala amurka biliyan 77 daga aljihun hukumomin da kuma wasu ƙarin dala biliyan 180 daga wurin kamfanoni masu zaman kansu domin sauya harkar noma da samar da juyi a cikinta a nahiyar afirka to da fatan ganin cewa an isa wannan waje a cikin lokacin da aka ayyana za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu Dari dum To madalla yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa-kiɗan Iraniyawa. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda cin sa mai muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To a yau shirin na mai ta muku Mustapha Askari ne domin jerin wakar da ya tanadar mana aiso a lafiya. an gaishe ka mushtaba askari a cikin wannan wakar da gabatar da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin wakar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za iya gabatar muku a cikin fitowarmu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng slash radio www.hafsatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh